Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da sake saduwa da ku cikin kashe na hudu na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna malamai ko 'yan ciwa-ciwa. idan ba ku manta ba kun ji yadda aka sa wa sabuwar shugabar makarantar hikima wato malama zubai da guba kuma tana can rai a hannun allah kun ji kuma yadda speto yakubu na ofishin 'yan sanda na taka lafiya ke binciken lamarin mun ji kuma yadda ya gano cewa ba kowa ne a wannan makaranta yake goyon bayan malama zubaida a yakin da take yi da hana cin hanci da rashawa ba a kashin da ya gabata dai mun ji yadda ɗaya daga cikin ɗalibanta mai suna nasir ya tsane ta saboda tana yawan yi masa ƙoron maki a jarrabawa. To ko yana da hannu ne a wannan gubar da aka sa mata? Can kuma mun ji yadda ɗaliba mai koyon malanta wato Shema'u take ta ƙoƙarin bankaɗo wata badakala a makarantar. Yanzu sai ku gyara zama don jin yadda za ta kasance a kashin namu na yau mai taken jarumin namiji. Ga dai Shema'u can ta raka ɗalibin Malam Zubairu Nasir wato Speto Yakubu ne ke masa tambayoyi. magana ta gaskiya na fara gajiya da zaman tambayoyin nan mun same shi yana rubutu a littafinsa kuma ko kallon mu bai yi ba a lokacin da muka shigo yanzu dai mako ɗaya kenan tun bayan wannan ranar da malama zubaida ta yanke jiki ta faɗi gashi yanzu na rako nasir domin a yi masa tambayoyi na lura yaron ya kasa samun nutsuwa a kujerarsa har na tsawon minti goma inda daga nan ne yakubu ya fara mana magana ya dai shima'u. na yi maraba da ganinki speto yakubu barka da aiki ina zaton wannan shine ɗalibin nan nasir ko kacanka shine nasir wannan shine speto yakubu barka dai barka a to nasir bari mu fara amma ina so ka gane cewa ba zargin kake da komai ba kawai da 'yan tambayoyi ne da aka saba yau kowa za a yi maka ka gane ko eh na kawo wannan rikodar ne domin kar na manta abubuwan da muka tattauna ni da kai na gane nasir ko kana san da cewa an sa wa malama zubai da guba kuma a yanzu haka tana asibiti na sani ko ka san cewa an sa gubar ne a cikin robar ruwan da ta sha wannan ranar a'a ban san da haka ba nasir dalilin da ya sa a kawo kanan ne, da kai aka sauke lodin motar ta kawo ruwa a wannan ranar to kai ne ka ba wa manyan baki ruwa suka sha a wannan ranar a'a wannan aikin sabis ne sabis wane sabis cewa ya sunan sahami ko mahi ya ce a wani hotel na tsallaken titi yake aiki yawanci su ake ɗauka haya a nan don baiwa baƙi abinci da abin sha to bari na rubuta wannan to za ka iya gane shi wannan sabis ɗin idan ka gan shi ƙwarai kuwa ai kowa san shi ni kawai sunansa ne ban sani ba sai da ya faɗa min na fahimta hmm, to yaya tsakaninka da kai da malama zuba da yake To, ina ganin lafiya lau ba wani abu. Haka ne? Amma kuma wasu ɗaliban na cewa ka tsane ta saboda tana kayar da kai a jarabawa. Suwane ne suka faɗi haka? Wannan bai shafe ka ba ko suwane ne suka faɗa. Gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? Ni, ni, ni fa malamai a nan makarantar ba sa yi mini adalci. Haka ba sa yi wa sauran ɗaliban. Malama Zubaida na ɗaya daga cikinsu sai dai bata kai sauran mugunta ba. Me kake nufi da ba sa yi maka adalci da kai da sauran ɗalibai? Yawancin malamai, musamman ma malamai maza, suna yawan tsangwamar ɗalibai maza. Amma wannan ba hujja ba ce da za ta samu cutar da su. Idan ma so nake na cutar da wani, to lallai ba zai zamo malama Zubaida ba, domin ta fi sauran malaman kirki. Kana so ka ce da ni an fi kyautatawa mata ɗalibai fiye da maza, to me yasa? To, kowa dai ya riga ya san cewa mata sun fi ƙoƙari a makarantar hikima, dole ko a samu dalili. Mm-hmm. haka abin yake lallai akwai matsala dole mu duba wannan lamari amma hakan ai ba shi da nasaba da gubar da aka sa wa malama zuwa da ko ni dai ni dai shikenan mun kammala na gode ra'ayina ya sha bamban da na nasir a lokacin da muka fito daga ofishin binciken nan shi ma yana ɗaya daga cikin masu ra'ayin cewa ya mace ba za ta taɓa cin nasara ba a rayuwarta dole sai ta ba da kanta ga ɗa namiji mun ji haka ta faru a wasu lokuta amma fa ta faru ne saboda an tursasa musu ba don sun gaza samun kyakkyawan sakamako ba yanzu dai ji nake dole na ɗan watsa ruwa a fuskata kafin in shiga aji na gaba da zan yi wa darasi amma kuma da na nufi ban ɗakin mata sai na ji wata tana ta amai ko wace ce kuma oho Kwankwan, wace ce a ciki? Yaya dai, lafiyarki kuwa? Me zan gani, baraka me ya same ki? Lafiya kalon malam. Me ya faru, baki da lafiya ne? A'a, lafiya na kalon, Ina cin abincin da na ci ne, shi ne ya ɓata mu. Shi kenan, zo zo ki ga zo mu je mu kai ki asibiti ah, a'a malama na ji sauki da gaske ina ganin waken da na ci ne jiya shine ya bata min ciki kin tabbata ta tabbata malama bari na koma aji na san malama sauda tana nema na yanzu ke baraka dawo nan to malama kin ga baraka don allah ki faɗa min gaskiya ko dai ciki ne da ke haba malama na faɗa miki tun farko kina iya amince mini zan sake tambayar ki ciki ne da ke a'a kin ga baraka so nake in taimake ki amma hakan ba zai yiwu ba idan biki faɗa min ba ko ma wane ne da kuma abin da yake miki ba kya jin daɗi kina da yancin da zaki bayyana ni tafiya zan yi tsaya ga nan ba tana kina iya kirana kowane lokaci haba malama ce ma'u na faɗa miki ba komai Shi shikenan tunda ba za ki faɗa min komai ba amma dai ki daure ki faɗa wani akwai ofishin bayar da shawara akan matsaloli da ke dandalin matasa kuma kina iya zuwa ki ga likita don ya tabbatar ko kina da ciki kuma ki je a miki gwajin cututtukan zamani akwai hanyoyi da yawa da za ki iya samun taimako ni dai tafiya zan yi malama shema'u dole ne idan ka san akwai wata matsala ka dinga jin ba daɗi sai dai kuma baka isa ka faɗa kowa ba kamar wani nauyi ne a zuciyarka kai dai so kake ka taimaka amma baka san wanda za ka amincewa ba wannan shine abin da yake damuna a yayin da na shiga ofishin 'yan sanda a wannan yammaci ni kaɗai kamar mayya ji nake ina da buƙatar zantawa da wani kuma gani nake babu wanda ya fi dacewa a wannan lokacin kamar speta yakubu domin shi nake ganin zan iya amincewa shi ne jarumin mazana yanzu haka ina jiyo sautin muryarsa sosai a lokacin da na nufi ofishinsa yana magana ne kan kes ɗin malama zubaida da wata um, kin gane ko dole ne mu nemi wannan sabis ɗin yaya ma sunansa hami ko mahi kuma uh, shamau me ya kawo nan kuma shigo mana barka dai speto barkan ki da zuwa ai dama dai kin san kofir lami ko eto eh na dai taba ganin ta a makaranta sai dai bamu taba haduwa ido da ido ba sanninki ni ce kofir lami kamar yadda kika ji speto kuma ogana ne sannu kofir ni kuma ni ce shema'u aminu kuma ni ɗaliba ce mai koyon aikin malanta a makarantar hikima to samu waje ki zauna mana me za mu iya miki to ni dai Speto ko zan iya magana da kai? Kwarai kuwa, ki saki ki mana wannan abokiyar aiki ta ce. Kar ki ji komai, ci gaba. Ni ban ma san ta ina zan fara ba. Amma dai akwai wani abu da nake da niyyar faɗa maka. Ina jin akwai wani ko watakila wasu da suke bata ɗalibai mata a makarantar hikima. Me kike cewa? Wannan fa babbar magana ce. Shimau, me yasa ke zargin haka? Ji ne ɗalibai suna zancen. amma wannan ai bai sa ban zargi ba kina da shaida to ba haka ba ne ni dai kawai dai na lura da waɗansu halaye na daban a tsakanin wasu malamai mm-hmm. Mm-hmm. waɗansu halaye na daban to tsaya ke ci yanzu dai lokaci ya ƙure kuma dukkan so muke mu tafi gida mm, kina iya dawa idan kin samu wani ƙwarar shaida daga nan kuma za mu ga abin da za mu yi ya kai tsaya ka ji speto kin ga shema'u abin da yake da muhimmanci a gaban mu a yanzu shine kes din malama zubaida kama hanya ki tafi gida zan sa wani ya duba zargin da kike yi ko ba shikenan ba shikenan sai an jima sai an jima shima'u ga alamu dai abin da ke tafi da shema'u baya samun shiga duk inda ta nufa kuma gashi binciken sa gubar da aka yi wa malama zubaida sai jan kafa yake amma kuma Kuna iya lalubar mu a kashi na gaba a wasan malamai ko 'yan ciwaciwa domin jin yadda abubuwa za su fara tafiya cikin sauri. Idan kuna buƙatar sake sauraron wannan shirin sai ku ziyarci shafinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. Muna lale habin da ku a dandalinmu na sada zumunta na Facebook domin muhawara da ku a kan shirye-shiryen namu. Ku kasance lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.